Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Idris Abdullah Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 26 ga watan Mayu. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga Idris da kanun labarai. a yau juma'a an gwabza fada birnin dafur da ke yammacin sudan tsakanin dakarun manyan janar-janar ɗin sojar ƙasar biyu kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana a rana ta hudu ta yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni da amurka da saudiya suka shiga tsakani aka cimma jami'ai a somaliya sun ce da sanyin safiyar yau juma'a 'yan bindigar al-shabab sun kai farmaki a wani sansanin soji da ke karkashin dakarun tarayyar afirka daga kasar uganda kamar yadda majiyoyi da dama suka bayyana To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji inda aka kwana a shirin rantsar da sabuwar gwamnatin Najeriya wadda tuni aka fara mata tuni. Muna fatan shi Ahmed Bola Tinubu ba zai manta ba akan cewa arewa ce ta kawo shi a kan wannan nasarar da ya samu za kuma a ji cewa shugabannin afirka na wani babban taro a kasar ghana na haɓaka cinikayya da tattalin arzikin nahiyar ka lura amurka ta samu karfi cikin duniya saboda states ne suke zaman kansu ta har su zama united states haka an ka lura europe da su hada kai su samu european union ta samu common market ya ba su karfi haka germany da ta hada kai da east germany ke kara mu da karfi sannan za a ji wani rahoto na musamman kan abubuwan da 'yan najeriya ke fatan sabuwar gwamnatin da za a rantsar za ta masu kamar kowane yammacin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. a yau juma'a an gwabza fada a birnin dafur da ke yammacin sudan tsakanin dakarun manyan janar-janar ɗin sojan ƙasar biyu kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana a rana ta hudu ta yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni da amurka da saudiya suka shiga tsakani aka cimma yarjejeniyar ta mako guda da aka kulla a baya-bayan nan wadda ke daga cikin jerin yarjeniyoyin da aka karya an saba ta cikin 'yan mintoci bayan da ta fara aiki a daren litinin tun daga lokacin an ci gaba da saba yarjejeniyar tsagaita wutar waɗanda aka ƙulla da nufin ba da damar kai agajin jin ƙai da ake bukata sosai zuwa yankunan ƙasar da yaƙi ya daidaita lamarin da dukkan ɓangarorin da ke yaƙin ke ɗora laifin ga junansu a alfasha babban birnin dafur ta arewa mazauna yankin sun ba da rahoton cewa an fafata da makamai iri-iri a mako na shida da ake gwabza fada tsakanin dakarun kasar a ƙarƙashin jagorancin abdul fatta al da kuma dakarun kota kwana na rsf a halin da ake ciki fadan da ake yi a sudan ya sa dubban mazauna birnin khartoum su rasa ruwan famfo inda kan dole suke ke kasadar fita neman ruwan a ɗan lokaci da rikicin ya lafa bayan shafe kusan makonni shida ana gubza fada tsakanin bangarorin dakarun kasar biyu da kuma yanayin zafi da ya haura ma'aunin celsius 40 yawancin mazauna yankunan arewacin babban birnin kasar na matukar bukatar ruwan sha a lokacin da aka fara faɗan ranar 15 ga watan afrilu cibiyar da ke samar da ruwa ga gundumomi da dama da ke arewacin khartoum ta lalace tun daga wannan lokacin kimanin mazauna yankin dubu ba su ga digon ruwan famfo ba wasu sun sake haƙo rijiyoyi wasu kuma suka fara amfani da tuluna suna samo ruwa daga kogin nilu kamar yadda wani mazaunin yankin adal muhammad ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran afp ya ce a lokacin da aka fara yakin suna samun ruwa daga rijiyoyin masana'antun yankin amma bayan mako guda sai dakarun rsf suka mamaye gurin jami'ai a somaliya sun ce da sanyin safiyar yau juma'a 'yan bindigar al-shabab sun kai farmaki a wani sansanin soji da ke karkashin dakarun tarayyar afirka daga kasar uganda kamar yadda majiyoyi da dama suka bayyana an kai harin na safiyar ne a bulomara wani gari da ake noma sosai a yankin lowa shabel mai tazarar kilomita kimanin 110 kudu da birnin mogadishu 'yan bindigan sun tayar da bamababai tsakanin hudu zuwa shida ciki har da waɗanda aka sarrafa a gida waɗanda aka sanya a cikin motocin da 'yan ƙunar baƙin waƙe suka tuka. abinda wasu majiyoyi uku da suka hada da wani jami'in yankin da kuma wani kwamandan da suka buƙaci a sake sunayensu saboda ba su da izinin yin magana da manema labarai suka faɗawa sashen somaliya na muryar amurka a cewar majiyoyin mayakan sun kutsa kai cikin sansanin ne bayan da suka tada bama-baman wanda daga baya kuma aka gwabza azamin faɗa an kuma ga mayakan a cikin gari dama sansanin sojin na bayan gari ne To an jima kaɗan Idris zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda ake ci gaba da shirye-shiryen rantsar da sabuwar gwamnati Nasir Adamu Ilikaya gare ka. kama daga sojoji zuwa 'yan majalisar zartarwa sun yi tarukan ban kwana da shugaba buhari wanda zai fice daga abuja zuwa daura kai tsaye daga filin dandalin eagle wanda haka ne al'adar tun 2007 da obasanjo ya tafi abekuta a jihar ogun a 2015 jonathan ya tafi otoke a jihar bayelsa tuni an yado a masallacin abuja inda ranar lahadi za a yi addu'a zaman lafiya a babbar majami'ar tarayya Bukhari TBO na daga magoya bayan Buhari tun shigarsa siyasa a 2003. ya ce ba abin da za su ce da ya wuce mulki ya kammala lafiya. eh to alhamdulillahi mu muna mai addu'a. Ubangiji Allah ya sa ya yi da gama mulkin shi lafiya kuma insha Allah in ya dawo za mu ci gaba da hudan mu kamar yadda muka saba. Dama can zumunci na siyasa ya haɗa mu kuma mun bi shi ne da kyakkyawan niyya. To alhamdulillah abin da ya na daidai muna da lada wanda kuma aka san haka to wannan kuma Allah ya sauki amma dai kullum abin da muke so mu nuna ma jama'a duk wanda ya wannan tafiya a wannan lokacin mun yi ta da kyakkyawan niyya kuma Allah zai ba mu lade kuma har gobe har gobe addu'ar da muke mashi ya yi mulki shi lafiya ya kare lafiya shi kuma injiniya zakari ahmad guroje da ke cikin waɗanda za su halarci taron rantsarwar na fatar bola tinubu zai tuna da 'yan arewa wajen manyan mukamai muna fatan shi ahmed bola tinubu ba zai manta ba a kan cewa arewa ce ta kawo shi a kan wannan nasarar da ya samu saboda haka muna kyautata zaton cewa zai tuna a kan cewa kashi biyar daga cikin kashi 100 na kuri'u da ya samu a najeriya daga arewa aka bashi shugaba buhari ya bukaci a yafe masa ga waɗanda ba su ji daɗin matakansa ba in an tina shugaban ya sha caja talakawa su dage wajen mara masa baya. The God Almighty give us leaders that can deliver. Thank you very much. A yanzu dai a gaskiyar magana baturin talakawan ya yi sanyi. Nasiru Adamu ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Nasiru. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Idris da ci gaban labaran duniya. A bayanan da take fiddawa kullum game da mamayar da Rasha ke yi wa Ukraine, a yau Juma'a ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗi cewa a cikin akalla shekaru ashirin rasha ta samu ƙaruwar rukunonin dakaru na musamman da aka kafa daga rundunar sojin ƙasar ma'aikatar ta ce an samu ƙaruwar irin waɗannan ƙungiyoyin mayakan sosai tun bayan da rasha ta fara mamayar ukraine musamman a yankin crimea inda aka baiwa rukunonin mayakan da yawa dan kwarya-kwaryen matsayin dakaru na musamman da aka keɓe idan da bukata a rundunar sojin ƙasar. Sage Aksyonov, shugaban yankin Crimea da Rasha ta mamaye, an bayyana shi a matsayin wanda ya taka rawa wajen samar da waɗannan ƙungiyoyin mayakan a yankin duk da cewa ta yi Akshenov yana son ya nuna ƙwarewarsa ta hanyar ɗaukar mayaƙa amma ma'aikatar ta ce da alama akwai damuwa game da ƙarfin soja na ƙarewa a yankin ma'aikatar ta ce galibin dakarun rundunar rasha ta ashirin da biyu, a halin yanzu an kai su wajen mashigin kuma da yawansu sun jikkata wasu kuma sun mutu manyan jami'an kasuwanci da cinikayya na china da amurka sun gana jiya alhamis a birnin washington a wata tattaunawar ido da ido ta ba sabon ba tsakanin shugabannin manyan kasashe na duniya masu karfin tattalin arziki a cikin wata sanarwa da ma'aikatar cinikayya ta amurka ta fitar jiya alhamis ta ce ministan harkokin cinikayyar china wang wentao da sakatariyar harkokin cinikayyar amurka gina raymond sun samu kyakkyawar tattaunawa mai ma'ana game da batutuwa da suka shafi hulɗar kasuwanci tsakanin amurka da china ma'aikatar ta ce ganawar da aka yi jiya alhamis na zaman wani bangare na ƙoƙarin da ake yi na ci gaba da buɗe hanyoyin tattaunawa da kuma tafiyar da harkokin hulɗa tsakanin ƙasashen biyu yayin da shugaban ƙasar amurka joe biden ya gana da shugaban china xi jinping a birnin bali a watan nuwamban bara tattaunawar kasuwancin da aka yi jiya alhamis a birnin washington ita ce ta farko da aka yi a babban birnin amurka a matakin ministoci tsakanin jami'an amurka da china a lokacin gwamnatin biden. a gaida Idris Abdalla Bako da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan birnin Accra na kasar Ghana muka dosa inda shugabannin kasashen Afirka ke wani babban taro da zumar haɓaka harkokin cinikayya mara shinge da tattalin arzikin nahiyar da kuma wadatar abinci. daga birnin na Accra ga Adam Hamza da rahoton. That confront our continent, food security, wannan ne tsokacin da sakatar janar ɗin kungiyar ta kasuwanci mara shinge tsakanin ƙasashen nahiyar afirka excellency wamkele mene ya gabatar yayin taron kungiyar ƙasashen nahiyar afirka wato afcfta a inda yake cewa muna wannan taro ne a daidai lokacin da nahiyar afirka ke fama da wasu matsaloli ciki har da na tsaron abinci da farfadowa daga annobar covid-19 da mamayar da rasha ke yi a ukraine wannan rikici da ake yi tsakanin rasha da ukraine ya janyo matsalar tsaron abinci da hauhawan farashin kayayyaki arziki abin da ya sanya miliyoyin al'ummar nahiyar Afirka cikin kangin talauci. Causing millions and millions of Africans to fall back into poverty. Wunkele Mene ya jaddada rahoton da shirin bunkasa harkar noma ta Afirka da ke karkashin kungiyar tarayyar Afirka wato Comprehensive African Agriculture Development Program ta fitar cewa nahiyar Afirka ba za ta iya ta cimma manufarta na magance matsalar yunwa kafin karshen shekarar 2025 ba inda yake cewa Africa is not on track to meet our goals of ending hunger by the year 2025. Nahiyar Afirka ɗaya na ɗaya daga cikin nahiyoyin da ta fi shigar da kayan abinci daga ketare duk da albarkatun da take da su ciki har da wadatattun filayen noma abinda sakatar janar ɗin ya bukaci da masu ruwa da tsaki su ɗauki mataki a kai. Ko shin akwai mafita kan wannan matsala na tsaron abinci? Na tuntubi Jafar Dankwabiya mai sharhi kan harkar noma a Ghana a inda yake cewa abun ya cancanci a ce Afirka shugabanninmu gaba daya sun sa himma shi shine samun irrigation system mai albarka wanda za a iya a yi dogara kan shi shekara da sauran kayayyakin gona. Shi shugaban Ghana na Ado Danko kufa Ado mai masaukar baki ya jaddada muhimmancin kasuwanci tsakanin kasashen nahiyar Afirka inda yake cewa lokaci ya yi da martabar Afirka ta ɗaukaka amma hakan ba zai faru ba sai in kasashen sun aiwatar da kasuwanci a tsakaninsu. This cannot happen if we do not trade amongst ourselves. ko wannan taron zai iya baiwa afirka damar faɗa a ji a cikin tsarin hada-hadar kasuwanci a duniya na tuntubi dr najib ibn hassan mai sharhi kan harkan tattalin arziki. In ka lura Amurka ta samu karfi cikin duniya saboda states ne suke zaman kansu ta har su zama United States. Haka in ka lura Europe da su hada kai su European Union su samu common market ta iya ba su karfi. Haka Germany da ta hada kai da East Germany ke kara mu da karfi. Bi ma'ana ashe hadin kai yana kawo karfi. So shi babu shakka idan mun yi mun samu ko common market inda za mu ta sai da kaya cikin kasuwannin yan uwayenmu gana ya kai kaya shi wuri kaza wani kuma kawo nashi gana to babu shakka zai kawo ma afirka karfi ya kawo ma dukkan kasashen afirka karfi to sai dai duk da kalubalen da nakiyar afirka ke fama da shi kama daga tsaron abinci da ma tattalin arziki sakamakon dogaro akan wasu nahiyoyin kungiyar ta afcfta ta fara cimma nasarar karfafa huddar kasuwanci mara shinge tsakanin wasu kasashen inda kenya ta fara shigar da wasu kaya a kasar ghana da ma wasu kasashen nahiyar afirka hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana ta gaida Hamza daga Ghana kuma bari mu sake kadawa Najeriya inda ake ci gaba da shirye-shiryen rantsar da sabuwar gwamnati da kuma miƙa mata ragama wanda don haka 'yan ƙasar ke ta bayyana irin abubuwan da suke fatan sabuwar gwamnatin za ta masu. haruna dauda biyu gare ka yayin da rage mako guda a rantsar da sabon zababben shugaban kasa mr bola ahmed tinubu da mataimakinsa sanata kashin shatima yan najeriya da dama sun so mu tufa lokacin bakin su kan abin da suke sa ran sabon wannan gwamnati mai zuwa za ta aiwatar musu inda wasu suka ce ya kamata gwamnati ta mai da hankali kan harkokin ilimi wasu kuma harkokin kiwon lafiya yayin da wasu sun suka nemi gwamnatin ta mai da hankali kan abin da ya shafi tsaro musamman ma a wasu jihohin Najeriya. Ya sunana Umar Usman. Eh gaskiya ya kamata mu matasa ya mana gata kamar yadda dai muka nema a badi ba mu samu shi ya taimaka mana haka saboda fama da ake da rashin aiki kuma komai yana samun ana ana ci gaba amma mu kuma matasa muna zane dai muna da bari kasa kaza matasa ana musu kaza mu muna zane ba wani abu da muke gani din tunda ko mutane an yi karatu an gama karatu ba abin yi kawai ana zaune leburanci ma wahala yake abin da muke fata kenan shugaban kasa ya mana kuma suna na komi gaji amma fi sani da komi fefe eh mun da mu talakawa abin da muke so magan cewa an fita a taloci da yunwa da kuma dan talakan ya samu interest na yin karatu wanda ko ba ba bai samu damuwa da ayyuka ba muna so ya mai da hankali wajen harkan ilimi da kuma harka ta abinci na kasuwanci. To sunana Hassan Salisu Jajiyaya. Eh alhamdulillah wato abubuwa da yawa muke tsammani. Ɗaya daga ciki shine irin wahalhalu da aka sha na tsadan rayuwa. Mai yiwuwa muna tsammani in Allah ya taimake mu sabon gwamnati za ta share mana hawaye. Ɗaya kenan. Na biyun shi shine mutum rashin zaman lafiya. eh rashin zaman lafiya shi ma yana cikin abubuwa da ya ci mana tuwa a ƙwarya a wurare da yawa su muna tsammanin cewa in allah yadda za a samu canji sunana Modu Gaji to alhamdulillah idan Allah ya bashi iko ya samu ya shiga sai ya waiwaye mu ga halin da muke ciki saboda yanzu gaskiya muna so duk shugaban da zai hau ya kyautata al'ummarsa shi ya gani yadda aka tashi aka tsaya a arewacin ƙasar nan yadda aka zaɓe shi har allah ya kai ga ranar da zai karbi mulki in ya karbi mulki kar ya manta da mu ya dinga waiwayen mu sai kyautata mana da shugabanni da za su gabatar mana da ayyuka na gari. Assalamu alaikum warahmatullahi sunana Ali mai sai da TV muna fatan shi wannan shugaba da zai hau kamar yadda wancan wanda zai sauka yanzu ya yi mana kokari wajen harkar tsaro zaman lafiya da muka fara samu yanzu to shi ma muna fatan shi ma Allah ya sa wannan zai din ya dan kara ba da karfi ta wannan bangaren mu sake samun nutsuwa a cikin gari tunda yanzu alhamdulillah mun samu sauki sunana yakubu muna so mai da hankalin shi akan ɗaliban makaranta musamman ma fannin ilimi saboda idan wasu ɗaliban ba samu background mai kyau ba sun taso a gaskiya za a samu na kasu sosai a tafiyan shi kuma muna so ya ɗibi matasa a matsayin jagororin tafiyan shi a dube mu da idan rahama mu talakawa ne bamu da komai a sassauta mana wannan tsadan kayan masarufi Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu game da sabon shugaban tarayyar Najeriya da ake sa ran za a ransa a ranar 29 ga wannan wata. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. tun bayan da gwamnatin amurka ta kaddamar da wani shiri a watan afrilun bara wanda ake kira united for ukraine wato haɗa kai don tallafawa ukraine sama da 'yan kasar 113 ne suka yi kaura zuwa amurka a cewar ma'aikatar tsaron cikin gida ta homeland security shin yaya rayuwar wasu daga cikin waɗannan iyalai da suka yi kaura take a nan amurka batun da za mu duba kenan a shirin na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalu madalla To kamar da wasu ku suka ji a farkon shirin. Tun bayan da gwamnatin Amurka ta kaddamar da wani shiri a watan Afrilun bara wanda ake kira Uniting for Ukraine, wato haɗa kai don tallafa Ukraine wacce Rasha ta mamaya da yaƙi. Sama da 'yan ƙasar ta Ukraine dubu ɗari da sha uku ne suka yi ƙaura zuwa Amurka a cewar makatar tsaron cikin gida ta Homeland Security. Maria Goncharova da 'ya'yanta maza biyu sun samu mafaka ne a ƙaramar hukumar Alexandria da ke jihar Virginia. gidan da suke ciki shine na farko da suka fara zama wanda gwamnatin amurka ta sama musu a cewar goncharova koyon harshen ingilishi ya taimaka wa rayuwarta ta yau da kullum a amurka kuma duk da cewa ta baro mijinta a can ukraine sana hankali tana samun natsuwa a nan. Tafiye da muka iso Amurka an yi mana takardu da dama, an sama mana lambar ɗan ƙasa ta musamman. Na saka yara a makaranta duk mun yi hakan ne cikin 'yan watannin da suka gabata. Amma yanzu abubuwa sun fara daidaituwa. muna sabawa a hankali har yara na ma sun fara zuwa makaranta. to duk da cewa ita da ahalinta sun fara sabawa da zaman amurka goncharova ta ce suna matukar kewar ƙasarsu ta ukraine goncharova wacce kwararriya ce a fannin aikin tausar jiki da yayanta suna zaune ne a birnin nova kakova da ke yankin kasan a ukraine kafin rasha ta mamaye ƙasarsu da yaƙi mark mai shekaru bakwai na ɗaya daga cikin 'ya'yan nata ya kuma ce ba zai manta da ranar da yaƙin na ukraine ya ɓarke ba. Mark ya ce mun kasance cikin farin ciki a lokacin da muke Ukraine, amma kawai sai muka ji yaƙi ya ɓarke. Mahaifina da mahaifiyata ne suka tashe ni ina bacci, ni ban ji komai ba. Da na tashi sai na ga an shirya akwatuna. Na ɗauka za mu je wani wuri ne, amma sai mahaifiyata ta ce mun yaƙi aka fara. срока когда проснулся Stephen mai shekaru sha uku ne ɗan Goncharova na farko shi ma ya ce ba zai manta da wannan rana da yakin ya barke ba. Stephen ya ce kwatsam sai na ji mahaifiyata tana ta ihu ku tashi ku tashi na ɗauka za mu tafiya ne na kuma ɗauka tafiya ce ta albishir amma sai na fahimci cewa yaƙi ake yi. har zuwa wannan rana mai kamar ta yau gwanciro ba ta samu lasisinta na buɗe shagon yin tausa ba halin da ake ciki mijinta na can a ƙasar ta ukraine yana aikin tukin babban mota yana kuma aiko musu da kuɗaɗe kamar yadda ta ce a cewarta ba ta da niyyar komawa ukraine ko da yakin ya tsaya amma babban burinta shine ta ga ƙasarta ta yi galaba a wannan yaƙi don ta samu haɗuwa da mijinta su kuma sake buɗe sabon rayuwa a nan amurka kafin mu karkare shirin ga wannan sakon. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diflomasiyya, harkokin fina-finai. kai Hama da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana domin sauraron shirin Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. masu saurare da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu yanzu a madadin karina bafarziyan da ta hada asalin rahoton sai julie leathers gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya To gaida Abban Nabil ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Jama'a Assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Faruku Mahe Karoga Sokoto da Tasiu Unguwar Tudu da Magaram suka ce yayin da ya rage kwanaki a rantsar da shugaban ƙasa mai jiran gado a Najeriya. muna kira ga waɗanda za a rantsa a matsayin shugabanni a fannoni daban-daban su sani cewar rantsuwa fata wuce wasa a kowane addini don haka sai su yi ƙoƙarin kwatanta adalci bayan karɓar mulki allah ya ɗaukaka najeriya amin summa amin Sako na gaba ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Ta ce salam biyu Hausa a shekarar 2015 muna munna zuwan shugaban kasar Muhammadu Buhari kan karagan mulki. Yanzu kuma ba ma jin rashin daɗin barin karagan mulki da zai yi a wannan litinin mai zuwa. hakika shugaba buhari ya iya abin da zai iya yi a karagar mulki a zuwan sabon angon najeriya a suwaju kuma ya tabbatar ya naɗa kwararrun ministoci waɗanda suka san kan aikinsu don gudun yin kitso da kwarkwata allah ya san haka amin samar da jirgin air najeriya da gwamnatin shugaba buhari ta yi abu ne da zai kawo ci gaba musamman a harkar sufuri ta hanyar jirgin sama da fatan allah ya kawo ci gaba mai amfani a kasar mu najeriya amin Sako daga Lawal Sani na kawu daura. Sako daga Shehu da Murjau ya ce hakika yau saura kwana uku gwamnatin shugaba Buhari ta kare tabbas komai ya farko zai yi karshe a duniya. Don haka shugabannin da za su karɓi mulki ranar Litinin kalubalanku. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Isuhu Dila Faki ya ce salam murya Amurka hakika mu al'ummar Najeriya za mu daɗe muna kewar shugaba Muhammadu Buhari bayan saukarsa daga ragamar shugabancin ƙasar domin ya kawo mana ci gaba ta fannoni da yawa a Najeriya musamman ta fannin noma. To mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. A yau Juma'a an gubza fada a birnin Dafur da ke yammacin Sudan tsakanin dakarun manyan janar-janar ɗin sojar ƙasar biyu kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana a rana ta hudu ta yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni da kasar amurka da saudiya suka shiga tsakani aka cimma yarjejeniyar ta mako guda da aka kulla a baya-bayan nan wanda ke daga cikin jerin yarjejeniyoyin da aka karya an saba ta cikin 'yan mintoci bayan da ta fara aiki a daren litinin tun daga lokacin an ci gaba da saba yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka kulla da nufin ba da damar kai agajin jin kai da ake bukata sosai zuwa yankunan ƙasar da yaƙi ya daidaita lamarin da dukkan ɓangarorin da ke yaƙin ke ɗora laifi kan junansu jami'ai a somaliya sun ce da sanyin safiyar yau juma'a 'yan bindigar al-shabab sun kai farmaki a wani sansanin soji da ke karkashin dakarun tarayyar afirka daga kasar uganda kamar yadda majiyoyi da dama suka bayyana an kai harin na safiyar ne a blomara wani gari da ake noma sosai a yankin lowa shabel mai tazarar kilomita kimanin 110 kudu da birnin magadishu manyan jami'an kasuwanci da cinikayya na china da amurka sun gana jiya alhamis a birnin washington a wata tattaunawar ido da ido ta ba sabon ba tsakanin shugabannin manyan kasashen na duniya masu karfin tattalin arziki a cikin wata sanarwa da ma'aikatar cinikayya ta amurka ta fitar jiya alhamis ta ce ministan harkokin cinikayyar china wang wentao da sakatariyar harkokin cinikayyar amurka jina raymond sun samu kyakkyawar tattaunawa mai ma'ana game da batutuwa da suka shafi hulɗar kasuwanci tsakanin amurka da china ma'aikatar ta ce ganawar da aka yi ji alhamis na zama wani bangare na kokarin da ake yi na ci gaba da bude hanyoyin tattaunawa da kuma tafiyar da harkokin hulɗa tsakanin ƙasashen biyu. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin idris abdullah bako wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu julie lezard gresham da kuma injiniyan mu na yanzu mr chang ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasu salama